tunda aka bada labarin cewa muhammadu buhari ne ya lashe zaɓe a najeriya a ƙasar kamaru an ta murna a nan gaundare misali al'umma suna ta barka barka kowa na ba dan uwansa hannu inda ke cewa an yi nasara an samu nasara na buga ma wani malamin a birnin garwa wanda ya bayyana ainihin farcikin shi kan wannan nasara da muhammadu buhari ya yi na farko dai ina isa salihu dan ne jira zamanin kamaru garwa abin zan faɗa wannan nasara da janar uh, buhari ya samu sai mu alhamdulillah alhamdulillah mun gode mu Allah wannan abu haka yayi yi. Eh, ina tsammanin kan maganar tsaro eh, da maganar cin hanci da karɓar rashawa muna ganin alama insha Allah rabbika ya kare saboda mai kafa ya ga eh abin da yasa saboda na ga Buhari ya yi mulki da ya yi adalci saboda haka yanzu ma in Allah muna zaton cewa in ya ma koma din nan zai mutane adalci wannan rashin tsaro da ke damun mutane ina tsammanin an yi fasa da shi wani aiki zai kamata ya fara mati ya hau ga mulki to idan ya kama shi abin da ya kamata da yawa to zaman duniya ba ba tsaro a soma daga tsaro idan aka yi tsaro aka kare lafiyar mutane dukiyar mutane to wannan lokaci duk abin da zai biyo baya yana bayan tsaro mutane sun bar gidajensu kuma na yan uwansu an kashe musu yan uwa wasu sun bata idan saboda haka dai ina fatan Allah ya taimaka masa ya kuma da tsaro da kula to ku da kuke zama a garwa yanzu haka da kuka ji Buhari ne ya ce wannan zaben yi eh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun ji daɗi mun ji daɗi sosai sosai kamar muna cikin jere alhamdulillah alhamdulillah wannan shi ake jira tun ba yau ba haka ita ma hajjiya yalwa a mayon bayi ita ma ta kasa naukewa a'a wallahi da hajji daɗi ya yalwa mai ke gani shi buhari zai yi aiki aikatawa tun da ya hau mulki a kanka ai yanzu kan kila duniyar namu zai samu lafiya saura da ne allah ya bada zaman lafiya a najeriya mamadu danda sashin hausa na muryar amurka da gangan dare a jamhuriyar kamaru